بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنزر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الزلزلة an saukar da ita a Madina daga manufofin surar tunatarwa da abubuwan tsoron da za su faru ranar alkiyama da bayanin yadda ake kwalkwala hisabi a cikinta. Tafsiri Iza zulzilatil ardu zilzalaha Idan aka motsa ƙasa motsawa mai tsanani wanda zai faru ranar tashin alkiyama. Wa akhrajatil ardu athqalaha Kuma ƙasa ta fitar da abin da ke cikinta na mamata da wasunsu. وقال الإنسان ما لها mutum ya ce cikin rudewa menene ya sami ƙasa take motsawa da jujjuyawa. Yawma idin tuhaddisu akhbaraha A wannan rana mai girma, ƙasa za ta ba da labarin duk abin da aka aikata a kanta na alheri da sharri. Bi anna rabbaka auha laha domin Allah ya sanar da ita kuma ya umarce ta da hakan. يومئذ يصدر ashtatan أشتاتا ليروا أعمالهم. a wannan rana mai girma da ƙasa za ta yi girgiza mutane za su fito daga filin hisabi daban-daban domin ganin ayyukansu waɗanda suka aikata a duniya. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره don haka duk wanda ya wani aiki gwargwadon girman tururuwa 'yar ƙarama na alheri da biyayya zai gan shi a gabansa. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره wanda duk ya aiki gwargwadon girman karamar tururuwa na daga ayyukan alheri shi ma zai gan shi